cikin wannan littafi na babban mu Sheikh Habiba Ahmad sau Allah ya ƙara masa lafiya da jajircewa ya ci gaba da zagulo mana muna koyarwa muna karantarwa muna tona asiri kamar yadda nake faɗi cewa wannan karatun na nawa asali mabirin al-hikayati ne saboda haka ka kama ni ja nake na fassara amma duk abin da nake karantawa na yadda da shi kuma ni ma ina zargin ku kamar yadda ya zarge ku sa'annan kuma ina shirye na buɗe ƙofa ga dukkanin wanda zai iya kare wa'annan karerai don mu gyara addinin mutukar muka bari ana shigo mana da abubuwa ta cikin katanga wallahi sai mun rasa manzan Allah ɗin wallahi sai mun rasa Allah ɗin sai mun koma kama kame da haka dole a ringa shigowa muna fidda shi duk wanda ba a ciki yake ba bai kamata ya samu wajen zama ba da haka lura da 'yan uwa suna ta magana kwana biyu ba a yi karatu ba ba a karatu ba gaskiya ne kwana biyu na shagala ne amma yanzu na ga cewa tun da yau akwai karatu na babban malamin mu Sheikh Ahmad wanda aka fi sani da al-ilmu zinatul fata yana da karatu yau insha Allah eh, insha Allah tara tara na wannan dare na jawahir ma'ani haka ne za mu ta hayaki wa gafiya za ta fito shi yasa to nake ganin cewa in yi amfani da wannan dama in gabatar da wannan karatu a yanzu kaga an huta kenan musamman shi ne halka ma na ƙarshe saboda za mu ci gaba da wani ƙarerai ne kamar yadda kuka sani wannan ƙarya ne wa Allah ƙarya ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama har guda saba'in to malam bayan ya gama abin da aka rawaito daga shehu tijjani wanda ƙarya ne aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne aka yi wa allah kamar yadda kuka ji mun karanto su to akwai kuma waɗansu zantukan da ya ware su ba na manzan allah ba ne ba daga shehu tijjani aka rawaito ya ce manzan allah ne ya faɗi ba a'a nasa ne na kansa ma wa'annan zantukan sun saba wa shari'a kamar yadda kuma 'yan ɗariƙa suke cewa shi tijjani ya ce kamar yadda yake cikin al'ifadatul ahmadiyya ne wani sa'adatul abadiyya cewa idan sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i ma wafaqa khuduhu wa ma khalafa turkuhu da haka mizanu shar'i din nan sanannu ne da haka in ya faɗi sai mu auna in muka ga ya saba sai ku ban masa kayan salamun mu karɓa ba yau za mu tashi ƙarya ta 67 wanda saura ƙarirai uku shi kenan kuma sai mu shiga littafi na biyu malam ya ce arwaitu sabi'atu an maka al-makdhubatu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce ƙarya ta 67 ruwaya ta 67 wacce aka yi ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce ya ƙolo ahmadu tijani sheikh tijani yana cewa ya ce alharubi attarabulusi wani ne sunansa kenan ya ce kana ƙutuban wasu alan nabiya sallallahu alaihi wasallama shafa'ata fi ahli asri akwai wani wanda ake ce masa al'imamul kharubi an gane attarabulusi wannan mutumin kutubi shehu tijjani yake ba da labari shi ya roƙi manzan Allah ya roƙi manzan Allah ceton mutanen zamaninsa ya roƙi manzan Allah ceton mutanen zamaninsa haka shi ya roƙi manzan Allah faƙala da hu sallallahu alaihi sallama, sai shehu tijjani ce sai manzan Allah ya ce masa saba'aka biha Muhammad Muhammad ya riga ka da wannan ceton. Waladi wato Muhammad ɗana. Malam ya ce, Ya'ani sayyidi Muhammad bin Abdullahi Asharif, dafina wazzan ya ce, Ya'ani yana nufin sayyidi Muhammad bin Abdullahi Sharif, shi ne ɗan Shehu Tijjani kenan, yana nufin ɗansa shi ne Muhammad dan Abdullahi Asharif da Fina Wazzan wanda aka binne a Madina a wato garin Wazzan wato wani guri ne ko in ce wata alƙarya ce ko wata birni ce daga cikin Maghrib shi wannan anan aka binne shi waɗanda suke wajen sun san kabarinsa a nan yake wannan magana in ka je cikin al-ifadatul ahmadiyya limuridi sa'adatul abadiyya in ka je shafi na casa'in za ka gani zance dan zantuka ne a jere zance na saba'in da shida za ka ga wannan magana cewa shi wannan alkharubi ya roƙi manzan Allah ya ba shi ceton mutanen zamaninsa wannan cewa ya roƙi manzan Allah ya ba shi ceto za mu magana a kai dan ceto haƙƙi ne na Allah kaya ne na Allah kullillahi shafa'atu jami'an gaba ɗaya ka ce ceto na Allah ne kakab man zallazi wa indahu illa bi izinihi wane ne wannan wanda ke da ikon yayi ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'adi ayya adana Allahu liman yasha'u wa yarda يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وإن دك آيوين suna nuna mana cewa ceto haƙƙi ne na Allah, mallaka ne na Allah. Ceto mallaka ne na Allah. Duk gaba ɗayansa hatta waɗanda za su yi ceto cikin annabawa da cikin waliyai da mala'iku da dukkanin waɗanda za su yi ceton za su yi ceton ne da izinin mai shi shi ne Allah sai Allah ya ba su izini sa'an nan kuma in za su ceta ɗin fa sai Allah ya yadda a ceci mai shi za a cece shi shi sa duk wani addu'a da za ka kai ta roƙon manzan Allah bayan addu'a kam ibada ne addu'a ibada ne aka manzan Allah ya ce addu'a huwal ibada addu'a shine ma ibada Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilina Allah ya ce wa qala rabbukum ubangijinku yace ud'uni ku roke ni astajib lakum zan amsa muku sai Allah ya ce innal ladina lalle waɗanda yastakbiruna suke girman kai sai Allah ya ce an ibadati bai ce an du'a'i ba bayan cewa yi wa qala rabbukum da duni a farko saboda addu'a huwa ibada da haka cewa shi wannan wai wasa alan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama shafa'ata fi ahli asri manzan Allah ake roƙa ceto ko kuma Allah ceto mallaki ne na Allah kullillahi shafa'atu jami'an kuma addu'a in zaka roki Allah kayansa ibada kake shi yasa abin da zai nuna ma ceton mallaki ne na Allah duk gaba ɗaya anwa'u shafa'ati gaba ɗaya kaka in ka tattara su tun daga ash-shafa'atul uzma kowane ceto ɗaya sai kaga an nuna ma mallakin Allah ne a ciki kuma sai da izinin Allah ake yi kuma babu sahabin da ya taɓa roƙon manzan Allah ceto babu babu tabi'i wanda ya taɓa buɗe baki ya roƙi manzan Allah ya ba bashi ceto saboda sun san cewa ba a roƙa kowa sai Allah sai ku ƙirƙiro abu ku faɗi abin da sahabbai ba su faɗi ba ku faɗi abin da tabi'ai ba su faɗi ba ku faɗi abin da tabi'u tabi'i da ba su faɗi ba sai an ce kun yi bid'a ku kawo jakurin ga kama kame manzo Allah bai ce a roƙe shi ceto ba kai bar ma dai manzon Allah ya koyar da a roƙi Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah haka manzon Allah ya koya wa Abdullahi dan Abbas yace ya gulam la. wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika haka manzo Allah yake koyar da tauhidi shi yasa zaka ga a wajen maulidi suna roƙon manzon Allah ceto manzon Allah ne yace ka roƙe shi cetonka aiki ne in kai aiki sai manzon Allah ya cece ka da izinin Allah da yardar Allah amma wallahi mutakar kare wa Allah shirka mutukar kana ɗaukan hakin Allah ka bawa wani wali ko wani bawa ko wani shehu kana neman abu wanda a wajen Allah ake nema a wajensa ba abin da zai tsina nama in ba kai wasa ba sai dai a yi tabarra alladina tubi'u min alladina tabu'u wa aula azab Allah ka fushe mu Allah ka kiyaye mu da haka shi wannan kotobin waye ce manzon Allah ake roƙa ceto da har a nan cikin al'ifaratul ahmadiyya aka ce shehu tijjani ya ce shi wannan alharubi a tsarabulusi kana ƙutuban wasu alan nabiya sallallahu alaihi sallama shafa'ata tafi ahli asiri wai ya roƙi manzan Allah ya ba shi ceton mutanen zamaninsa kawai yanzu ni nan alkanawi kamar ni nan alkanawi in ce in roƙi manzan Allah ya manzan Allah ka bani ceto na mutanen zamani na kamar haka ne fa ni ban yi ba a kwatantawa na yi an gane bil bil misali yattadihu al maqal ni kwatantawa na yi bil misali yattadihu al maqal kamar haka roƙon kuma Allah ake roƙo addu'a huwal ibada haka manzan Allah yace idza sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta sa’in billah amma ga shi yanzu wai an ce wai ya roƙi manzon Allah ya ba shi ceto kuma ceton mallakin Allah ne layi shafa'atu jami'an ka ce dukkanin ceto kakaf na Allah ne shi yasa a cikin hadisi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa a cikin hadisi annabi sallama hadisin da ke bayani akan an bujurowa da annabi sallama ranar alkiyama uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ra'd wan-nabiyya wa ma'ahu rajul wan-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad id rufi'a li sawadun 'azimun فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى وقومه فإذا سواد عظيم فقيل لهذه ummatuka. wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azabin thumma nahada fadakhala manzilahum fakhada an-nasu fi ulaika فقال بعضهم لعلهم الذين صعبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء حتى إذوا كرشي da manzan Allah ya ce humul ladina la yastarquna wa la yaktuhuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun فقام أكاشة بن مقسل فقال يا رسول الله ادع الله شوف دوباك غني يتي ادع الله أن يجعلني منهم dan ka gane cewa ba a roƙon manzan Allah ɗin, ɗin an ya ja'ala Udu'ullaha sahabai tauhidi suka koya wurin manzan Allah. Manzan Allah ya ce an bujiro masa da al'ummatai ya ga wani annabin ba su fi mutane tara ba tare da shi. Wani annabin ma mutane biyu ne da shi wani annabin babu kowa tare da shi ranar alkiyama. Kawai sai ga shi an bujiro masa da wani alamar dandazo daga nesa. sai manzon Allah ya yi zaton al'ummarsa ne sai aka ce wannan annabu Musa ne da mutanensa manzon Allah ya ce can kawai sai ga wani alamar dandazo sai aka ce harihi ummatuka wannan ce al'ummarka wa ma'ahun saba'una alfan a tare da su akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azabin ba tare da hisabi ba ko ba, kawai suna zuwa saboda mai ta hanyar ceto ceto za a yi musu ceto ne za a yi musu kawai in suka zo su shiga aljanna babu hisabi babu ukuba manzo Allah sallallahu alaihi da ya tashi dan ka gane sahabbai sun gane aiki da ya tashi ya shiga cikin gida sai sahabbai aka ringa yan canki canki kowa aka ringa wasa kwakwalwa manzon Allah ya bada assignment kenan yana tashi yana shiga sai waɗansu shashin sahabbai suka ce la'annahum alladhina sahibu rasulullah suka ce mai yiwa su ne wanda suka abokanci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yanzu dan Allah dukkanin abokin manzan Allah ba da manzan Allah yayi jihadi ba aiki ya ciyarwa yayi jihadi ya yada kalmar Allah ya la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه sun sami yarda Allah dan sun yi aiki shi yasa sahabbai suka ce la'allahu alladhina sahibu rasulullah mai yiwa wa'ancan da za a samu ceto su samu ceto su shiga aljanna babu isabi babu hukuma mai yawa su ne waɗanda suka abokanci manzan Allah sa'abban manzan Allah aiki suka yi ja'ali suka yi sai wa'ansu kuma suka ce la'allahu alladhina wulidu fil islam mai yiwa dubu saba'in din nan da za su shiga aljanna su ne waɗanda aka haife su cikin musulunci ba su wa Allah shirka ba tauhidi suka suka ambaci au saboda su ma sun san aiki ne ke bayarwa sun sa ana samu ne ta sanadiyar aiki ba zama ake a ci a ba an gane ba zama ake a ci a goshi a ce ai albarkacin suwana ba aiki ne haka tsarin Allah din yake suka ambaci abubuwa da yawa da manzan Allah ya fito suka ba shi labari ma'allin shahid ukasha bin Mu'usin. sai ce ya rasulallahi ya ce ya ma'aikin Allah dubi kalmar da ya amfani da ita Allah roƙi Allah an ya ja'alani min hum ya sanya ni daga cikin wa'ancan dubu saba'in din to dubu saba'in din nan waɗanda za su shiga aljanna babu isabi babu hukuma dubu saba'in din nan to irinsu ne shehu tijjani ya zo ya ce ai mutanen zamaninsa cewa za su shiga aljanna babu isabi babu azaba babu ukuwa dubu saba'in din nan kuma wai aka ce yace manzan Allah ya roƙa amma shi sahabi Ukashatu bin Mu'sin da ya ji manzon Allah ya faɗi wa'inda za su shiga aljanna babu azaba babu isari shi bai roƙi manzan Allah ba sahabu sai ya ce da manzan Allah ya roƙa masa Allah Udu'ullaha an ya adani min roƙi Allah ya manzan Allah roƙi Allah nan kuma sai aka ce shi wannan kutubi din fa wai sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shafa'ata fi ahli asli shi manzon Allah shi ya roka amma sahabi cewa yi da manzon Allah ud'ullaha an ni minhu roki Allah ya sa ni daga cikin su nan zaka gane cewa masu bin tauhidi da waɗanda kuma sun san abin da suke yi to dai haka wai da wannan kutubin ya roki manzan Allah ceto na mutanen zamaninsa wai sai manzan Allah ya ce yanda ga wallahi jumlar kamar ta waccan kamar ta waccan hadisi ud'u Allah an yaj'alani sai manzon Allah ya ce anta minhum thumma qama rajulun akhara فقال a cikin hadisin. أشين حديث an ya أن يجعلني منهم Mai manzo Allah ya ce sabaqaka biha ukasha kaji fa sabaqaka biha irin kalmar ita aka yi amfani da ita anan can sahabin cewa da manzon Allah ya roƙa masa Allah nan kuma Manzan Allah din aka roƙa kuma wai kalmar da Manzan Allah ya yi amfani da ita a can wancan hadisi inda sahabin ya nemi ya roƙa masa Allah nan kuma wai aka zo aka roƙi manzon Allah irin kalmar da ya amfani da ita a nan yadda ka san hadisin haka yake sai dai na wancan sahabban yanda aka ce shi ne manzon Allah roƙa mana Allah na wannan kuma da shehu tijjani ya faɗi manzon Allah ɗin aka roƙa ba wai ya roƙi a'a shi aka roƙa ɗin ma dan ce aka yi sa'alan nabiya ya roƙi manzon Allah can kuma sa'awun ciyayi ya manzan Allah roƙon mun Allah wanda kaga wannan tawassali ne da addu'ar bawa na gari wanda sahabbai suka zo gurin manzan Allah su nemi yi musu addu'a ga hadisi shahararre ranar juma'a da manzan Allah ke khutuba wani sa'abi ya zo manzan Allah yana khutuba ya ce ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka dabbobi sun kaza sun kaza haka ya ce roƙi Allah ya yi mana ruwa roƙi Allah ya yi mana ruwa hakan nan matan nan hadisin Abdullahi Ɗan Abbas da yake cewa da ata yace ala'uri urika imra'atan min ahli jannati hadhihi almar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad ya rasulullah inni usra'u wa atakashafu fada'ullaha ta ce fada'ullaha an yi wa ni, roƙi Allah roƙon min Allah ya bani lafiya haka ta ce haka shi ma amma a nan wai da aka zo sai aka ce manzan Allah aka roƙa amma sahabban su cewa ba su roƙi manzan Allah ba tunda ai ma ceto ne za a shiga aljanna babu isabi babu uquba babu isabi babu hukuma sannan aiki manzon Allah ya faɗi humul ladina la yastarquna su ne waɗanda ba sa neman a yi musu ruqiya neman halal ne saboda tsantsar tauhidin su wala yaktuhuna ba sa lalas ba sa sakiya shine in kana da ƙurji a samu ƙarfe a sa a wuta saboda manzala ce la tu'azzimu bi la tu'azzimu kada ku irin azabar Allah sai karfen mai tsini irin kurjin nan ya yi a sa shi a wuta ya jajawar a zo a sa a sa sai ya fashe ba sa wannan sa'annan wala ya tatayyaruna ba sa canfi su dubu saba'in din can duk aiki ne aka bani sa'annan wa'ala rabbihim wakka abin da suke suna dogaro ne ga ubangijinsu aiki manzo Allah ya bani za su shiga aljanna babu isabi babu hukuma ga aikinsu amma na shehu tijjani ba a faɗi wani a kawai za su samu wannan ne saboda darajar shehu tijjani sannan kuma da aka zo a shi wancan hadisin ukasha cewa ya rasulallahi udullaha ya ce an ya ja'ala ne roƙi Allah ya sa ni daga su ba ukasha sahabi cewa yi da manzon Allah ya roƙi Allah nan kuma cewa aka yi wai manzan Allah ɗin aka roƙa ba cewa aka yi roƙi Allah ba shi aka roƙa ɗin ya ba da ceton mutanen zamanin shi mai shi shi wannan alharubi ɗin sannan wai sai kuma amsar da manzan Allah ya bayar bayan ya ce wa ukasha an sun maƙama rajulun akhar wani mutum ya tashi daban ya ce manzan Allah sani daga cikinsu a roƙi Allah ya sa ni roƙi Allah yake cewa Allah an ya ne min roƙon min Allah ba roƙi Allah ba sani daga cikin su ba to a wancan sai manzan Allah ya ce wa wannan mutumi sabaqaka biha ukashatu nan ma sai aka zo wai aka ce shi tijjani ya ce shi wannan alkharubi ɗin a din da ya roƙi manzan Allah ceton ya ba shi ceton mutanen zamaninsa wai sai manzan Allah ya ce maka aka biha Muhammad Muhammad ya riga ka da ita shan kuma biya biha kashe irin kalmar wato yanzu so kuke yi mu bar hadisan manzan Allah da ya faɗi a rayuwarsa mu karɓi wa'annan saboda za ka ga cin karo ne suna kishiyanta wa'ancan ka duba har da akwai wa'ansu kalmomi da manzan Allah ya amfani da su a can wanda cewa aka yi ya roƙi Allah nan kuma shi ake roƙa Allah shirye ku Allah ya sa ku gane to wannan shine dai Shehu Tijjani yace wai Muhammad ya riga shi shi wani Muhammad dan Shehu Tijjani an gane akwai Muhammadul Kabir akwai Muhammadul Habib haka to wannan malam yace wannan ƙarya ne malam yace ƙarya ta nawa ƙarya ta 68 waya qulu tijani shehu tijani yake cewa azinani sallallahu alaihi wasallama fi sukuna daril miraya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi min izini waye wa shehu tijjani izini da ya zauna a darul miraya wani gida ne na hukuma wai shehu tijjani wai manzon Allah ne ya masa wannan izini ya zauna a wannan gidan yace wa amarani kuma manzon Allah din yayi mun umarni bi shay'in af'aluhu da wani abu da zan aikata yace ha ana af'aluhu gashi kuma ina aikata wannan abu inji shehu tijjani manzon Allah ne yace ya zauna a wannan darul miraya din an gane gida ne na hukuma wai kuma manzon Allah din ya umarce shi ya aikata wani abu gashi yana aikatawa shine kila ban sani ba ko ya fito ya ta faɗin cewa ya haɗu da manzon Allah an yi kaza an yi kaza an yi kaza an ba da falla kaza yan aljanna ne babu isabi su yan ƙasa in sun shiga kabari ba kaza ba tambayar kabari har sai manzon Allah ya zo in za su mutu dai irin wayannan abubuwan ne to kome dan gashi wannan magana tana ina tana cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya in ka duba shafi na 61 zaka ga wannan magana magana ta goma sha biyu za ka ga wannan magana haka to ma shi wannan manzan wannan malam yace nan shi tijani shi ma ƙarya yi wa manzan Allah in ji malam sai kuma ƙarya ta 69 malam yace ƙarya ta 69 waya qulu tijani shehu tijani yana cewa ausani sallallahu alaihi wasallama ala waladi sayyidi muhammad Alkabir. وأخيه سيدي محمد الحبيب وضمن لهما المعرفة بالله وضمن لهما خيرا كثيرا sannan kuma a nan wannan magana ita ma tana cikin alifadatul ifadatul ahmadiyya da muridi sa'adatul abadiyya shafi na 61 shehu tijjani ya ce wai ausani sallallahu alaihi wasallama ala waladi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai yayi masa wasunci game da ɗansa waye ɗan nasa sayyidi muhammadul kabir akwai muhammadul kabir ɗaya dan wa akhihi da kuma ɗan uwansa wani ɗan uwansa ne shine sayyidi Muhammad al-Habib shine sayyidi Muhammad al-Habib sannan kuma wai wa mina lahu ma al-ma'rifata billahi wai manzo Allah ya lamunce musu sanin Allah ya lamunce wa wayannan Muhammad al-Habib din Muhammad al-Habib din ya lamunce Muhammad al-Habib sanin Allah wannan Muhammad al-Habib din ko ko larabci baya ji ko larabci baya ji zan danna muku ko zai faɗi ko larabci ko zai yace da suka je garin Misra ana ta cewa yayi magana wai sai yaki yayi magana amma ya san Allah ko larabci baya itiqani wallahi haka ko zai ce kuma zan danna muku wajen ko larabci shi wannan Muhammad al-Habib din nan baya ji amma wai suna da ma'arifa shi yasa da ji wani ya fito zan zo na yi karatu na haska wai wani ya fito yana kila ko kila a ce kila dan a yabe a ce su ne na cikin suraddi wani ya fito yana cewa shi sheyi ne shi kaza kaza amma shi yana bawa ɗalibansa wasilci kasi karatu su jahilai ne amma su waliyai ne dan kaza kaza umma ka bi karatu ko kai kaza kaza za ka kauce wa hanyar Allah ba za ka samu kaza ba sai wani ya fito yana raddi irin wato mu yanzu muna gyara gida to wannan aƙidar na rashin yin karatu da kuma babu karatun ka zama waliyin Allah za mu kama hannunka mu dora ma cikin littattafan wallahi akwai nan da ba su taba zuwa makaranta ba amma manya-manyan waliye ne a cikin littattafan goma akwai shehun da aka ce ba a taba ganin sa a majalisi na ilimi ba amma babban waliyi ne kai suka ce ma in fa kana so ma ka samu ma'arifa ka cika to ka kaurace wa ilimin hadisi kar ka ga cewa suna cewa ai abin da ke kawo rigima karanta hadisan manzon Allah sallallahu to haka suke gaba da hadisan manzon Allah saboda zai tsare ka ka zama wani yasa wani abu da ya faɗi gida ne kai ne ka jahilta baka san a cikin gidan yake ba shi yasa sai ka fito kana raddi zan kama hannun ka zan yi harka guda in daddanna in nuna ma in dora ma cikin littattafan eh cewa gaba kuke da neman ilimi akwai shehunan da aka ce ba su taɓa zuwa makaranta ba amma manya-manyan waliye ne akwai wanda aka ce ba a taɓa ganinsa a majalisi na karatu ba amma waliye yasa duk wayan abubuwa suna cikin littattafan ku ne kuke jahilai a littattafan ba ku san a ciki yake ba sai ku fito kuna inkari don ku burge al'umma ba ku san cewa jijiyar tana can a gida ba Allah ya shirye ku yasa zan zo in yi wannan karatun insha Allah to shi wannan shehu tijjani ya ce wai manzo Allah ya yi masa wasilci game da ɗansa waye ɗan nasa shine Muhammad kabir da kuma ɗan uwansa shine Muhammad abib wai da lahumul a wai kuma wadamina lahumal ma'rifata billahi wai kuma ya lamunce musu sanin Allah ya lamunce musu sanin Allah wai manzon Allah ya ce shehu tijjani wa'annan ɗin nan wa'annan Muhammad kabir da Muhammad habib shine wanda ko zai ce baya iya larabci zan danna kuma amma ji shi ma arifi ne wai wada mina ma khairan khasiran sannan kuma mazala ya lamunce musu alkhairi mai yawa ya lamunce musu alkhairi mai yawa manzon Allah din da yake cewa wala a'lamul ghaiba yace laukuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min alkhairi wa ma masani yasu to amma anan wa an ce manzo Allah wa zamina lahu ma khairan kaseeran manzo Allah ya lamunce musu alkhairi masu yawa haka wannan aka faɗi a cikin al-ifadatul ahmadiyya li murid sa'adatul abadiyya shafi na 61 in baka wajen baka zo mu bude sai mu nuna ma to dai nan ma malam yace wannan ƙarya ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama malam ya ce ƙarya ta saba'in ƙurin kus ba a kara ko ba za mu zo ƙarshen ta shirya za mu zo ƙarshen ƙarerai ƙarya ta saba'in cif malam ya ce ya ƙulu shehuhum shehinsu yana faɗi shine an nazifi sheikh nazifi mu'allifin durratul kharida wanda ya wallafa littafin addurratul kharida sharhi ne na al-yaqutatul farida shi yayi al-yaqutatul farida din kuma shi yayi sharhi ga shi wannan littafin to shi sheikh Muhammadu Nazifi wanda ya wannan littafin yana faɗi me yake cewa Ya ce wafin rima yake ta ya zo a cikin al Ya yace wa qad akhbarani wa qad akhbarani ba'd wai wani ɓangare wani sashi na wanda ya haɗu da shehu tijjani ya gaya wa sheikh muhammadin nazifi annahu cewa shi shehu tijjani wai ya gaya masa ma tanazzala yace ma tanazzala ila ifadatil khalqi ba'ada ma akhbarahu sallallahu alaihi wasallam illa ba'ada qawlihi lin nabi wai ma tanazzala shi shehu tijjanin bai sauka ba ila ifadatil khalqi zuwa fa'idantar da al'umma a gaya musu <clears throat> wato bai sauka zuwa ga ya haka ba yace ba'da ma akhbarahu sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah din ya bashi labari bai sauka ya fara gaya wa al'umma din ba bayan manzon Allah ya bashi labarin yace illa ba'da qawlihi lin nabi sai bayan fadin sa wa manzon Allah sai ya gaya manzon Allah yace in kuntu baban linajati kulle asin musrifin ala nafsihi ta'allaqa bi fa ni'ima sai shehu tijjani ya ce wa manzon Allah in na kasance wata ƙofa ce ni ta tsiran dukkanin wani mai laifi mai barna a karan kansa in ya raɓe ni yana da barna a karan kansa in ya raɓe ni to sai zama ya tsira ni ne kofar tsira sai ya ga malala ina kasance wannan kofar ni ne ni na kasance wata kofa ce ta tsira ga dukkanin wani mai saban Allah ga dukkanin wani mai israfi mai barna ga karan kansa in ya taya da ni to ni kofa ne bayan malala ya gaya masa waɗannan abubuwan da zai gaya mabiyansa yace wa illa fa ayyu fadlin to idan ni ban kasance wata ƙofa ba na dukkanin wanda yake mai sabo ko musrifi in ya zo zai tsira zai rabauta hmm, to ni wace falala kenan nake da shi sai ya gaya manzan Allah kafin ya gaya wa al'umma sai ya gaya wa manzan Allah ɗin haka wai faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sai ya ce masa sai ya ce masa ta babun na najati kulle asin ta'allaqa bika kai kofa ne na dukkanin wani mai saban Allah in ya ɗanfare ka kai ƙofa kofa ne na tsira gare shi yace wa na idin tabat na li zalika a wannan lokacin wai sai ran shi tijjani yayi daɗi ga hakan da manzon Allah ya gaya masa yanzu dan Allah wa'annan ifaratul khalqi din da ake cewa fa'idantar da al'umma ko da manzon Allah ya ce wa shehu tijjani faɗi ko bai ce yana da falla ba dan Allah ba zuwa zai yi aikata ba wa ma kuma rasulu Allah ya ce fa fa khuduhu wa mana shi yasa hatta cikin ibada ko waɗansu abubuwa akwai ma'aqulatul ma'ana akwai ghairu ma'aqulatul ma'ana akwai abubuwan kawai da saboda ne in Allah ya ce kai kawai yi zaka ba ka da wani zaɓi kawai yi za ka yi wa ma kana da mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahu al-khiyaratu min amri wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina kisa kawai yanda to amma wai sai aka ce shehu tijjani ya ce wai ma ya ce wai ma tanazzala shi shehu tijjani kenan ila ifadatil khalqi Ba'ada ما أخبره صلى الله عليه وسلم إلا بعد wai bai sauko gurin gaya wa al'umma gurin fa'idantar da al'umma ba bayan manzan Allah ya ba shi labari sai bayan ya ce wa manzan Allah ɗin fa in kuntu baban li najati kulli asin musrifin ala nafsihi ta'allaqa bi fa ni'ima to inni ne in na kasance kofa na tsiran dukkanin wani mai saban Allah na tsiran dukkanin wani mai israfi mai barna a karan kansa in yi israfi in ya ɗamfara da ni to madalla kenan zan gaya wa al'umma kenan in dai ni kofa ne na tsira to zan fa'idantar da al'umma to kenan yanzu in shi ba kofa ne na tsira ba zai faɗi ba ko da manzo Allah ya ce ya faɗi kenan ko idan ko ba zo ku yi bayani sai ce wa illa idan ba aka ba fa ayyu fadlin li to wace falala nake da ita in dai da gaske ne ya ga manzan Allah ai ganin manzan Allah ma falala ne kadai in dai da gaske ne to amma ka ji shehu jani bayan manzan Allah din ma ya gaya masa da ganin manzan Allah da yayi da zance da manzan Allah da yayi shehu jani duk bai ɗauke shi a matsayin falala ba dan yana cewa fa ayyu fadlin li wa illa fa ayyu fadlin li to idan ni ban kasance kofa na tsira ba in ban kasance kofa na tsira ga dukkanin mai saban Allah ba ga dukkan to wata falala nake da ita ai ganin manzon Allah akwai wata falala da ta wuce ta ganin manzon Allah to gashi Shehu Tijjani yana cewa ba shi ma da falala in dai shi bai kasance kofa na tsira ba ga dukkanin mai sabo ko mai israfi a karan kansa in dai bai kasance wannan moto wata falala yake da ita ai shehu tijani kana da falala tun da ga manzan Allah kuma ka yi magana da manzan Allah ga hadisan manzan Allah kana rawaito mana sahabbai me yasa aka ce suna da falala na me na suhuba sun zauna ai ka zauna da manzan Allah din ma kai da aka ce kai da aka ce kai da manzan Allah wa ya riba anhu ƙidara tarfati daidai da ƙwayar wannan kiftawa ido shehu tijani baya baya rabuwa da manzan Allah haka aka ce fa wa yas'aluhu an kulle amrin yuridu yana tambayar manzan Allah kowane al'amari yanzu wannan duk ba falala bane fa ya rabbi warrisni maqama wasilati duk ba falala ne. وكان يرى النبي في حال يقظة وليس يغيب عنه مقدار طرفة ويسأله عن كل أمر يريده فيا ربي ورسني مقام وسيلتي وكان يرى النبي في حال يقظة وليس يغيب عنه مقدار طرفة ويسعله عن كل أمر يريده فيا رب ورثني مقام وسيلتي فيا رب ورثني مقام وسيلتي to kadai wannan ganin manzon Allah da ma'aifar ne shi wuce amma wai baya bawa al'umma labari ya fa'idantar da su sai ya tambayi manzon Allah in ban kasance kofa na tsira ba ga dukkanin mai saban Allah ko wani mai israfi a kansa in ya fara da in ya rafo ya rabo ni ya ta'allaka da ni in ban kasance kofa na tsira ga rashi ba to wace Allah nake da ita wushe tijjani ne ya tambayi manzon Allah ka ai kana da farla ai ganin manzon Allah din ma da zama da manzan Allah ɗin. cewa akai fa wa yashabuhu al-ithnayn ma'a yawmi juma'atin wa yas'abuhu مع يوم ma'a ومعه من wa ma'ahu سبعة amlaki لكتب أسامي من يراه برقعة وأنه من أهل الجنان برؤية aka fito kowanne ma kadai wannan ma falala ne to amma shehu tijjani yana wa illa idan ban kasance kofa ga dukkanin wani mai ɓarna. bai saban Allah ba fa ayyu fadlin li inji shehu tijjani yace manzala to wace falala nake da ita kawai in zo in gaya jama'a ai ganin manzala din ma shehu tijjani falala ne wai fa qala sallallahu alaihi wasallam to sai manzan Allah yake gaya masa yace anta babun kai kofa ne li najati kulli asin ta'allaqa kai ƙofa ne na tsira na rabauta dukkanin wanda ya ɗan fara gare ka shehu tijjani wai wahina idin a wannan lokacin da manzan Allah ya gaya shehu jani aka tsabat suhu ne zalika siran shehu jani ya daɗi wa haka wannan magana tana cikin addurratul kharida sharhi na al ta barida in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da shida daidai juz'i na ɗaya juz'i na ɗaya shafi na ɗari da shida za ka ga wannan magana Ko ai shehu jani ganin manzan Allah ma falala ne ai ba sai ka kasance ko a yana tsira ba ka gama manzan Allah din ma ai da falala kai magana yanzu duk ba hadisan manzan Allah ka rawaito mana ba duk falala ne amma dai shi Ahmad Gusau ya ce ƙarya ne malam ya ce hadha akhiru ma tayassara li jam'uhu min al-qism al-awwal wa huwa 70 riwayatan min mawiyat abbas Ahmad al-Tijani al-makdhubata ala ala Allah wa rasulihi malam yace hada akhiru ma tayassara li jam'uhu malam yace wannan shine karshen abin da tattara shi ya sauƙaƙa gare ni yace min al-qism al-awwal daga kaso na farko akwai kaso na biyu kuma zamu ji yace wa huwa su shi kaso na farkon shine sab'una riwayatan ruwaya guda saba'in min marwiyati abil abbasi daga ruwayoyin Abil Abbas shine Ahmad Tijani, Shehu Tijani al-Makrubati, alallahi wacce aka yi wa Allah karya wa rasulihi ga manzansa. Sallallahu Alaihi Wasallama, malam ya ce wannan shine ƙarshen littafin kenan wannan. Ya zo za mu shiga kaso na biyu, amma zan ɗan yi muku taɓa kalashe in ɗan haska muku kafin mu zo. Malam ya ce alƙismus sani wa huwa kisimi na wannan kisimi na biyu shine yace sab'una qawlan min aqwal abil abbas at-tijani al-batila malam yace kuma akwai zantuka guda saba'in wancan ƙarya ne shehu tijani ne ya rawaito daga Allah da manzansa wanda ƙarya ne to wannan saba'in kenan to wani saba'in ɗin kuma zantuka ne na shehu tijjani ɗin kuma wanda sun saba wa shari'a malam yace wa ba'da hadhihi al-marwiyat al-makdhubati malam yace bayan wa'annan ruwayoyin na ƙarya malam yace awrattu saba'ina qawlan min aqwal abul abbas malam yace awrattu wato na kawo na zo da saba'ina saba'ina qawlan na zo da zantuka guda saba'in min aqwal abul abbas daga zantuka na shehu tijjani yace Ahmad Tijani al-Batila suke na ƙarya malam yace wa hadhihi al-aqwalu wa'annan zantukan da malam zai fara kawowa yace to khalifu suna sabawa ma fil kitabi was sunnati suna sabawa abin da ke cikin alkur'ani da hadisi wa ma alaihi salafun salihu sannan suna sabawa abin da magabata na kwarai suke kai yace wala nadri malam ya ce ba mu sani ba min aina ja biha abul abbas shehu tijani daga ina ya zo da su ya ce ba mu sani ba ya ce hal ja biha min indi nafsihi shin shehu tijani ya zo da zantukan nan ne daga wurin kansa kawai shi ya kirkira ya faɗi au ja biha ko ya zo da waɗannan zantuka ne min ƙibar shayaɗi ta ɓangaren shaiɗanu ne suke masa wahayi ya faɗi qala ta'ala Allah yace kutiba alayya annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir malam yace kutiba kutiba alayhi ai an kyankyanta masa an kyankyanta a kansa an gane an lazimta a kansa man tawallahu dukkan wanda ya jibinci shedan tawaga shedan ya bi bita yayi soyayya wa shedan fa annahu yudilluhu lalle shi shaidan din zai batar da shi sannan kuma waya yahdihi zai nuna masa hanya zai yi direct sa ila azabi sa'ir zuwa azaba ta wutar jahannama haka ne in ka jibinci shedan sai ya je shi yasa duk wanda ya yadda ya hau motar shedanu za su sauke shi ne a tashar shirka wa Allah za su sauke shi ne a hanya a daidai boda na gada na boda gaba na jahannama to kaga dai nan malam tambaya yi bai ce shi tijjani daga ba ne, kada wani ya bugo ya ce malam habiba amr ya zagi shehu tijjani dan tambaya yayi ce, wala nadri ba mu sani ba kaga bai faɗi shi yasa ka ringa duba da dalalatin alfas kada ka ce ana zagi Ya ce, wala nadri da ya ce hadhihi al-aqwal wa'annan zantukan da zai zo da su yace to khalifu ma fil kitabi was sunnati wa ma alayhi salafun salih sun sabawa abin da ke cikin alqur'ani sun sabawa abin da ke cikin hadisi sun sabawa abin da ke cikin zantukan magabata sai yace wala nadri ba mu sani ba kaga me yanke masa hukunci ba yace wala nadri ba mu sani ba min aina ja'a biha abul abbas daga ina shehu tijjani ya zo da shi la adri nisful ilmi na haka shi bai ce a ce yi bai sani ba in kun san daga inda ya zo da shi sai ku zo in mun sa shi a akan mizani za mu auna sai ku zo mu kutaya taya mu aunawa sai ku yi mana ishara Yawwa ku yi ihala din mu zuwa ga inda ya zo da su Ya ce hal ja'a biha min indi nafsihi Auja ja'a biha min qibal shayatin wannan duk tambayoyin shi yake shi bai ce ba sannan sai ya ce wa hadhihi aqwalu hiya wa'annan zantukan su ne sai a zama na biyu insha Allah za mu shiga cikin zantukan amma ya fara kawo mana su ne da aka tambaya yi yace shin daga gurin kansa ne ko kuma daga shedanu ne amma bai yanke ba sai in sun zo su <laughs> yaransa mabiyansa yan ƙasa sai su ba mu amsa da haka ina ganin anan za mu tsaya na ce zan sa mana wani abu ya kamata in sa mana shi ko sosai na ce zan sa mana wani abu ya kamata in sa mana abin nan gaskiya kan tabbas koza ya faɗi ya ce shi wannan mu'ammal habib din baya jin larabci fusha an gane لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية أمام جماهير الناس لا يستطيع ذلك هكذا قال واحد من أتباعه ما قلته بنفسي ما تقولت عليه إنما سمعته منه shi yasa ni babu ruwana shi na ji ya faɗi kuma shi ɗan ɗari sani ku tsaya sai na danna mana insha Allahu ban ga abun ba ban ga abun ba ku yi haƙuri ban ga abun ba amma kam sai na sa kuwa eh sai na sa mana ku yi haƙuri da Allah in dan danna ko zai yayi magana shi wannan Muhammad al ɗin din la yastati wa an yatakallama bil lughati al-arabiyyati al-fusha la yastati huwa ربما أنه ما تعلم عند عبيه لأجل ذلك لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية الفصحى لا يستطيع أبدا هكذا قال واحد من أتباع شيخه فيا maga ku tsaya da Allah ina so ne na sa alamu wallahi haka ko zai ce haka ko zai ce ba ni na faɗi ba wallahi haka ko zai ce ba wannan ba ne ku yi haƙuri da Allah ina so ne na sa mana ku yi haƙuri da Allah yawwa amma sai in ya zama izina ga muridai ya ce Sheikh Muhammadu Habib Allah ya ƙara masa yadda bayan ya kai kamar shekara hamsin da wani abu ko wajejen hamsin dai haka na manta bai ci haidin shekara nawa yana zaton ko hamsin da biyu faɗa wani abu dai akwai hamsin a ciki ya yi shirin zai tafi aikin haji sai ce to kasancewar su mutanen magrib dama larabawa ne amma larabcin su darija ne babu kawa'il lugha in suna larabci za ka ji a ah, ba a nahu da sauransu saboda wannan yare ne da kowa ma ya iya shawarin kowa ma da shi ke tashi don haka ba sa damuwa da kiyaye wannan ƙa'idojin. Dan girman Allah a matsayinka na ɗan gidan Shehu Tijjani, ko da muƙaddara, eh yare ne kowa ya iya, yare ne kowa ya iya, amma yaren nan fa yaren addinin ka ne. Don Allah yanzu kai me yasa ba za ka yi itqan na wannan yaren ba muƙaddara yanzu da a ce hausa shine yaren addininmu kuma muka fahimci cewa a'a shi wannan yaren wasila ne zuwa ga mu fahimci addininmu dole ne sai mun koyi hausa babu romu da an haife mu a'a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba larabawa bane amma ba sa koyon Alƙur'ani. da ma'anonin alƙur'ani a wajen manzan Allah ba sa koyan addininsu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka Abdullahi dan Abbas ya ce ayoyi goma muke koya wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ƙara mana sai mun iya sai mun san ma'anarsu sai mun yi aiki da su haka waɗansu ayoyin ma idan suka sauka sai dole sai sun koyi wannan ayoyin a wajen manzan Allah shi yasa Allah ya ce manzon Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna mun sauka maka da azzikru dan kai mutane bayanin abin da aka sauka zuwa gare su Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika al-amn wa hum muhtaduna sa'abbai suka ce ayyuna man lam yuzlim nafsahu waye baya zalunta kansa sai da manzan Allah ya yi musu bayani manzan Allah ya ce shin ba ku ji zancen bawa na gari ba luqman ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmin sai da manzan Allah ya gaya musu haka shi sa kishin wa addini ko da yarenka ne sai ka koya wallahi aibu ne a ce ɗan gidan shehu tijjani wai baya itqanin lura yi magana da ita saboda an haife shi a Maroko nawa ne suke malamai aka haife su a Saudiya amma sai sun je makaranta sun yi karatun wannan yaran don su san addinin Kisa wannan ga masu hankali su kan shehu tijjani kake da kuma shi ɗan gidan shehu tijjani ku tsaya ya ƙarasa ba mu labarin abin da ya faru ya ce to a lokacin da ya tashi zai tafi aikin haji tare da almajiran shi ya bi ta misra da zai shiga Misira mutanen misra sun samu labarin zuwan shi don haka suna da labarin wani shi tijani ya fi yau ga dan shau tijani zai shuɗe da su zai tafi yi haji suka shirya gagarumin tarbe aka tarbe shi sai shi sani kafin ga yake faɗa wannan littafin radiyallahu anhu ya ce sai shi shi muhammadu habib sai ya ce wa almajiran da yake tare da su ya ce idan muka je duk inda za mu gana da mutanen misra ba zan magana ba zan ce musu ku ce musu ina cikin a hali na lizamtar muridai da wasu uzurori ba zan magana ba amma da wani da wani duk sai ku yi magana wato nan ɗan gidan shehu tijjani ya sa a yi ƙarya ya sa a yi ƙarya ya koyar da ƙarya yanzu dan Allah ɗan gidan shehu tijjani ne ake faɗi ba ya ce ba zai yi magana ba kuma za ka ji illar illa saboda kada gazawarsa ta bayyana tsaya ka ji ci gaba ya ce bai yadda ya yi magana tare da mutanen Misira ba har ya wuce ya ce dalili ɗaya ne in ji shi kafin ga dalili ɗaya ne ya ce idan yana magana da larabci a cikin larabawa wasu za su rika jin ƙila kusakuran na hau ko wani wannan wannan abin zai iya ɗaukar su don duk ɗaliban ilimi sun san ba ilimi mai shukumanci ga wanda Allah bai ba sai ce kamar ilimin na hau dogaro da shi yanzu nan duk girman malami da ya yi magana ka ji ɗan a hau in dai kai malamin larabci ne ka kiyaye wannan ƙa'idojin duk sai ka ji wani abu haka sai shi wannan abin ne ya ji musu tsoron kar ya yi magana da su na darija su su ɗauka kamar bai itikadi lugar arabiya ba har abin ya kai su zuwa ga wani wadi na ko ganin kamar takaitawar shi ko wani abu shi yasa bai magana ba kaga magana ta ta ɗazu cikin darasi daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin bayi gashi dan da janar da na ɗabbakawa tunda kaddara in yayi magana ma su mai inkari ko su aibata shi cewa bai itikadin lugar larabci ba su suka cutu ba shi ba to ba wannan ne mafi muhimmancin darasin da nake so yanzu dan girman Allah dan gidan Shehu Tijjani baya iya itiqadin larabci ma kuke zuwa kuke yi wa mutane surutu dan gidan Shehu Tijjani Muhammad Al-Habib bai iya larabci ba yana tsoron yayi magana a gaban laraba don kasi masa dariya shine mana kasi masa dariya yanzu ɗan gidan shehu tijjani ma bai iya yin magana a gaban mutane da larabci ba amma kuke zuwa kuke cika mana duniya kuna zagin wayansu Ɗan gidan shehu tijjani bai iya larabci ba shi yasa wallahi in a ce mabiyanku ni na ce da yanda nake bibiyar ku mabiyanku haka suke bibiyar ku da babu kowa a bayan ku saboda abubuwan da kuke faɗi duk mai hankali sai ya san akwai matsala cikin Allah shirye ku to yanzu dai wannan Muhammad al-Habib da muka kai karatun sa anan wanda nace ce zan sa mana an gane Muhammad al-Habib wanda aka ce shehu Tijjani ya ce wai manzan Allah ya ce ausani ya ce eh ya ce yake ya salamu lafazin abin da ya faɗi ku yawo yake cewa au yake cewa au to kuma ga littafin na rufe amma tsaya mu gani yawa cewa yake au yake cewa ausani sallallahu alaihi wasallama ko yace ala waladi sayyidi muhammad al-kabir wa akhihi muhammad al-habib yace wa damina lahuma al-ma'rifata billahi wa zamina lahu ma khairan kasiran haka muka karanto cikin littafin aka yi su wa'annan ɗin mu'ammal habib din kaji ko larabci wai bai iya ko larabci yana tsoron yayi kuma hawai saboda kada a gane fa sai ya karya dan Allah nan karya ta halatta wai a ce yana cikin wani wuridi har suka wuce ƙasar Misar bai yarda ya yi magana ba, sai ya sa muridansa su karya. idan aka zo kila yadda kuma kila yadda kuma kuke yi sai ka ga mutum nan kane masa magana kane masa salama sai mu kila ko abin da ya ringa musu kenan ko ɓuya yi a cikin ɗaki idan aka zo ganinsa sai a ce ai yana halwa ai yana cikin kaza to har aka wuce dai yadda ka faɗi bai yadda ya yi magana ba kuma saboda kada a gane takasir nasa ya yi ƙarya ya ce in ya zo a ce yana cikin kaza Allah shirye ku aka zan buɗe a yi kira wannan dai shi ne na ƙarshen abin da muka karanta sai kuma <laughs> wala zai bata la'in in ku suna sa hankali akan abin da kuke faɗi Allah da ta sun ba ku to ko za mun ji abin da ɗan gidan shehu tijjani bai iya yin larabci ba Tan Allah wannan ba aibu ba ne malaman da kuke zagi yanzu in ka ɗau malam aminu daurawa huzaifa da shi mai gaba gadi ya fito yana cewa ai shi kutubu sitta ɗin nan gaba ɗaya akan huzaifa ɗan gidan malam aminu daurawa a kansa suke huzaifa ɗan gidan malam aminu daurawa a kansa suke akwai yara da yawa kai wallahi su matalayi ni alkanawi cikin ɗalibai na wallahi ba alfahari ba akwai waɗanda sun addace waɗannan littattafan wallahi wallahi waɗansu mata yi suna tare ne suna jina wallahi sun addace bukhari kai akwai halka da ake yi ma a bauchi akwai halka da ake yi a bauchi ta haddace bukhari da muslim tafiyar sunna shi yasa ni da na naji ana cewa wai ya ce yi kaza akan sai yake wallahi sai abin ya bani dariya ce ko san da nake can gwani dan zargari wallahi saboda ai kai ne ba ko a nan yanzu sanda da nake a gwani dan zarga ba zan taɓa mantawa ba aka yi dan ina jin ranar eh, ko eh, ina jin ko ranar hutu ne sai wani malamin suna ya zo ya caccaki bid'a ya caccaki bid'a sai wani daga cikin malaman bid'a malamin suna ne ya caccaki bid'a eh, sunansa malam Umar Bawa ina jin yanzu ya samu lantarin a biyu kema malamin mu ne malam Umar Bawa Allah ya kara masa lafiya to da zo wallahi halilin wannan hadisin yayi man amila amalan laisa alayya am amruna fa huwa radd tahlil sai yayi kada kada tahlil yace man kaza kaza amalan kaza kaza kaza kaza yayi tahlilin sa da wani dan bid'a a gefe ya ji zafi ya ji zafi sai ya tashi munan makarantar abin abinda take alfahari da shi hadda alqur'ani mun gode wa Allah mu haddata ne mun haddace alqur'ani muna da alqur'ani yanda muka gode wa Allah kenan wallahi ɗalibai dariya suka ringe masa saboda ba bakon abu bane a nan wani ɗan zarga da muka yaro ƙarami sai ka wani yaron yana firamare ma ya haddace alƙur'ani yana firamare ya haddace alƙur'ani wallahi akwai yaran da na sani suna da addar alƙur'ani suna firamare kuma suna firamare din ma za su zo su shiga secondary kenan tun a firamare ma sun haddace alƙur'ani to da ya yana yin magana wallahi sai <laughs> ɗalibai suka ringa dariya saboda me ba wai abu ne wanda zaka fito da shi a nan wai ka ce ka burge in ka ga ka zo da wannan wai ka burge to a wajen jahilai ne shi yasa wallahi da ya fito shi kaza a kansa yake sai ya ba tausayi ku ne da yake ku jahilai ne shi yasa kuke ganin ai wani abu yayi ai na alfahari har yana cicika baki to wallahi matallahi wannan magana na san idan yan bautu suna ji na dan Allah ‘yan boci ku bugu, dan Allah ku bugu, in dai kun sani ahadu sunan bauchi halkar da ake ta sahihaini dan Allah. Dan Allah haddar da ake ta sahihaini dan Allah in kun sani duk wanda ya sani ya bugu. Kisa ba on abu ne a wajen ku. Shi ya sa da ya fito yana kaza akan wallahi sai ya bani tausayi. Shi ne nan su kuma sun kama ai ya haddace kaza to sai me zan zo na yi halka a isha'i wallahi sun matallahi ba ka fahimta abin da kake karantawa wallahi sai na kama hannunku na nuna muku baya fahimta kawai hadda cewa yake karantowa wallahi kuma sai na sa hannunku na nuna muku zan kuma in na gama shi sa ba ba zan yi anan ba gobe zan samu na yi a can isha fm hayaki za mu ma sai ka fito zan zo da abin da ya karanta gashi kun ji amma wallahi bai fahimce shi ba kuma cikin littafin mu ne to galiban abin da yake zuwa yake yin surutu a kai baya fahimta kawai zama yake ya haddace ya fito zan zo in in kawo in ce wallahi ka karanta kuma baka fahimta ba dan ba haka yake ba zan saka a gobe zan ma haka insha Allah Allah ya shirye ka shi yasa dai wannan abu dai gashi dan gidan Shehu Tijjani eh yayi ƙarya dan gidan Shehu Tijjani yayi ƙarya ya sa muridai sun yi ƙarya a ce yana cikin wai saboda kada ya yi larabci wai saboda kada a yi masa dariya shi ne mana to ku da ɗan gidan shehu Tijjani ma bai iya larabci ba har kuke ma fitowa kuke surutu Allah ya shirye ku zan buɗe layi da Allah ɗan tsaya kan layi ɗan uwa tsaya kan layi na ga lokacin sallah ya ɗan karatu to dai gashi na sa kun ji shi ku ya ƙuri da Allah zan fara sawa ku ya ƙuri zan sa nan ba kira to ɗan gidan dai shehu tijjani bai iya larabci ba <coughs> ɗan gidan shehu tijjani bai iya larabci wa in in ji kola sannan kuma don kada a gano gazawarsa sai sai ya sa aka yi karya cewa wai yana cikin wani lazimi <laughs> to a bawa garaji wai aka fa wani sako yake so wai ya isa aiki irin wannan karatun ma ai ba a ma fito da shi <laughs> wallahi ba a fito da irin wannan karatun wallahi ba a fito da dan kada a gano gazawarsa sai ƙarya wallahi sun matallahi wallahi irin wannan wallahi irin wani karatun ma bai kamata ma ka fito da shi shi yasa na ce in kuna sa hankali ba mabiyansu ku ringa sa hankali wallahi bari su za ku dan za ku gane akwai matsala in kuna sa hankali a cikin abu amma illar ba kwa sa hankalinku shi yasa saboda ba su ba ku hurriya ma na tunani ba shi yasa suka ce man qala li shaykhihi lima lam yuflih abadan haka kuka ce Ala saboda ba sa so su ba su wani abu yadda za su yi tunani ma su gano assalamu alaikum to yanzu na buɗe kowa zai iya kira assalamu alaikum amma ta wasu kawai ake kira assalamu alaikum assalamu alaikum to ɗan uwa fa na ɗauke ka amma assalamu alaikum Na'am, ɗan uwa da wa muke magana? Masha Allah, kana magana da Ibrahim Khalid Maliki daga Libya. To Malam Ibrahim ka ne ɗan Maliki muna jin ka. Barka da zuwa. To ina maka alkhairi. Amma ni malam wani doro gogare ne dan Allah. To ina ji. Allah ya sa zan iya yi. Yawwa. Yawwa wata matsala ce. An tattara a kanta amma ka san sakamakon mutane da kala malamai akwai ɗaliban ilimi suna sauraro ko ba haka ba. wato shi ne nake so ya kamata a ce matsalar na sakamakon alaƙar tauhidi to a ɗauke da a yi mata bayani da ma mai sauraro ne wanda ake harin mutum zai bata ya bata bacin hujja ta zo masa in kuma da dalili ya ji hujja matsalar nan ce ta sirri saboda ka san har ce in ne mutum ba da ta sirifi. ok ba matsala insha Allah a ah, ai mun yi Ka kasan in aka ce sire. mun yi wannan bayani na wani ce ta kaga kalma ce ta larabci wani aka ce ne bai san me da tasirin ba amma da inda za a yi bayani a ce abu kira na bin kaza kuma ga misalan tasirifi ah, sannan ga da shine kadai yake da tasirifi eh wala mun yi bayani ina jin sannan ko baka ji bayanin ba amma mu gaskiya mun yi karatu duka a gaskiya ina tunanin ban ji bane an yi bayani yadda ya kamata to Allah ubangiji ya saka da alkhairi kan wannan shine kawai matsala ta amma tunda an yi bayani ni ne ban samu na ji wato na gode Allah ya saka amin amin Allah ya saka assalamu alaikum to dan uwa kai ya salamu kuma da ka samu matsalar network ka samu matsalar network mun gama dai da littafin nan yau muna jira a bugu dan gidan shehu tijjani bai iya dan gidan shehu tijjani bai iya larabci ba kuma yana ƙarya yana sa mabiya su ƙarya a ce yana cikin wani yanayi ba zai samu damar magana da mutane ba saboda kada a ji rashin iyawarsa haka ko zai ce ni ban san littafin da ban ni ban san littafin da ya karanta wannan abu ni ban san littafin ba dai in ma ƙarya yake ku zo ku ƙaryata kuma ya bace ya faɗi sunan wani malami a Kano la <laughs> ya faɗi sunan wani malami a Kano assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek na'am dan wadawa muke magana Ana magana da Bashir Muhammad daga nan Bacirawa Kano. To Malam Bashir Muhammad daga Bacirawa Kano muna jin ka. Shek ina ma fata da kai ne. ma Da kuma babban shek mu shek Musa Yusuf Asiri Sana. Shi ma ya ma fata alkhairi malam. addu'a Allah ya kara shi ke mana gaba Allah ya sa Allah ya karfafa gwiwa ku Allah ya kara imani da ikilasi Allah ya mana haka Allah ya mana haka dan sanin da Allah kuma kanin ka Anas yana ta bani sakon gaisuwa me ka gari ka kada a manta da Allah a ce ina gaishe shi ne ma Allah ya saka da kai insha Allah zan ga masa insha Allah Allah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Barka da wani mala alkanawi. To, ya alhamdulillah barka da idan muke magana. Kana magana da da Yahya Isa. To, malam Yahya Isa barka da zuwa daga Libya ko. Eh daga Libya insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Na'am. me eh, muna jin kamar ya eh, haike fata alkhairi to Allah ya saka da alkhairi malam ya haifi isa daga Libya ga wani nan ma yayi kira assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya haifi isa bai gama maganarsa ba assalamu alaikum na mala ya haisa daga libya baka gama magana ba ne kuma matsalar ne to ya dan ya dan da assalamu alaikum wa alaikum assalam akramu kallah na barka dai eh, malam kana magana da tasiru el ibn adam to malam tasiru el ibn adam muna jin ibn adam To muna jin ka. Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara imani da ƙarfin gwiwa. Amin malam tasi mun gode. Malam yanzu haka akwai ga wani aboki na abokin tafiya yan haraka ne. Wai da Allah bidiyo nan da ka sa na kozane ne wai shi bai ji ba su bai yadda ba wai da Allah malam yana so ka ƙara sawa ya ji wai koza ne da bakin shi ya iya buɗe baki ya ce yaron shehu bai iya larabci ba. To ba matsala insha Allah za a danna masa zai ji. na insha kai ka sa ka zo ka ji Allah ya saka da alkhairi amin amin insha Allah za za a danna masa beji wallahi ko da ne ya faɗi wallahi ko da ne da bakin sa ya faɗi wallahi ko da ne da bakin sa ya faɗi ko ne ina jin <laughs> wallahi ko da ne ya faɗi da bakin sa dan uwa ko ya faɗi za eh, sama a kana da haƙƙi ai a sama ka ci ga wayansu fa suna kira Ɗan uwa da za ai da kun bari an ɗan sa masa yaji eh, assalamu alaikum madam yau tsaya kan layi zan sa wani bidiyo ne amma kakkai mun magana da Allah kakkai magana to ba matsala yawwa saboda in kai magana za ta fito tarariyar maganar shehu an radiyallahu anhu idan samitu anni shay'an fasinu karshe za ka ji a ba ƙa'idojin nahu da sauransu saboda wannan shahararriyar maganar da tijjani an anhu idan samitu anni shay'an fasinu cewa kamar wannan maganar da zan faɗa a cikin wannan littafin na gani na gayatul amani a gayatul amani wanda shan sani kafin ga ya rubuta Allah kara masa yadda ya ba da labari bayan ya gama tarihin shehu tijani radiyallahu anhu wanda kusan duk idan ya yi bayani kaɗan sai kawo hamziya na shehu radiyallahu anhu wanda ya bi shehu tijani ya ba da tarihin shehu tijani a ciki da ya kammala ya yi magana akan yayin shehu tijani da ya zo magana akan ashek muhammad habib ibn muran al tijani radiyallahu anhu ya faɗi wani abu da ya ɗauki hankali na sosai kuma shi ma shi hasan kada shi sani kafan ga radiyallahu anhu ya faɗi wannan dan ya zama izina ga muridai ya ce shek muhammad al-habib allah ya kara masa yadda bayan ya kai kamar shekara hamsin da wani abu ko wajen hamsin dai haka na manta bin hadin shekara nawa yana zaton kuma hamsin da biyu faɗa wani abu ne akwai ba hamsin a ciki ya yi shirin zai tafi kaji wato ba ma yana yaro ba ne ba ya jin ma larabcin sai da ya girma shekara wajen hamsin <laughs> baya jin larabci shekara wajen hamsin ma sai ma da ya girma da yana yaro ne mu ce eh gaskiya ne kai yana yaron ma suka ne a ce uwa ɗan gidan shehu tijani baya iya yayi magana da larabci to ba wai yana yaro ba ne za ya ƙarasa ku za a ƙuri wallahi an ɗan samu matsala akwai wanda ya kirawo yawa gashi ya yi bayani kadan sai kawo hamziyar na shi radiyallahu anhu wanda ya fito da ne ba da tarihi shi da na da ya kammala ya yi magana akan yayin shi da ne da ya zo magana akan Sheikh Muhammad Habib ibn Mulan al-Khatami Tijani radiyallahu anhu ya faɗi wani abu da ya ɗauki hankali na sosai kuma shi ma shi Hassan Kada shi Sani Gafar da radiyallahu anhu ya faɗi wannan dan ya zama izina ya ce Sheikh Muhammad Habib Allah ya kara masa yadda bayan ya kai kamar shekara hamsin da wani abu ko wajejen hamsin dai haka na manta ta shahadin shekara nawa yana zuwa ko hamsin da biyu wani abu ne akwai hamsin a ciki ya yi shirin zai tafi aikin haji sai ce to kasancewar su mutanen magrib dama larabawa ne amma larabcin su darija ne babu kawai lugha in suna larabci zaka ji ba ƙa'idojin nahu da sauransu saboda wannan yare ne da kowa ma ya iya shawarar kowa ma da shi ke tashi don haka ba sa damuwa da kiyaye wannan ƙa'idojin ya ce to a lokacin da ya tashi zai tafi aikin haji tare da almajiran shi ya bi ta misra da zai shiga misra mutanen misra sun samu labarin zuwan shi don haka suna da labarin wani shauti jani yau ga dan shauti jani zai shuɗe da su zai tafi yi haji suka manta da tarbe aka tarbe shi sai sho sani kafin ga yake fara wannan littafin radiyallahu anhu ya ce sai shi sho muhammadu habib sai ya ce wa almajiran da yake tare da su ya ce idan muka je duk inda za mu gana da mutanen misra ba zan magana ba zan ce musu ku ce musu ina cikin a ah, hali na lizamtar muridai da wasu uzurori ba zan magana ba amma da ware da ware duk sai ku yi magana ya ce bai yadda ya yi magana tare da mutanen misira ba har ya wuce ya ce dalili dai ne so shosani kafin ga dalili dai ne ya ce idan yana magana da larabci a cikin larabawa wasu za su rika jin ila kusakuran na hau ko wannan makamancin wannan wannan abin zai iya ɗaukar su dan duk ɗaliban ilimi sun san ba ilimi mai shugabanci ga wanda Allah bai ba sai to kamar ilimin nahu dogaro da shi sanan girman malami da ya yi magana ka ji kan banda an hau in dai kai malamin larabci ne ka kiyaye wannan ka'idojin ne sai ka ji wani abu haka sai ce to wannan abin ne ya ji musu tsoron kar ya yi magana da yaran su na darija su ɗauka kamar bai yi itikadin lugar arabiya ba har abin ya kai su zuwa ga wani wani na ko ganin kamar ta kai ta mashi ko wani abu shi yasa bai magana ba kaga magana ta tana zuci to ina ganin dan uwa dai kaji dan gidan shehu tijjani ya tsoraci ya yi magana saboda bai iya larabci ba saboda <laughs> Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane assalamu alaikum wa alaikum assalam wala To, shi. Malam kuna magana da Musa. To, Malam Musa. Musa ya mai. To. Musa Musa Mamman daga ya mai. To, sannu da zuwa Malam Musa Mamman muna jin ka. Wala wallahi malam ni lamarin nan na rika malam ya ɗore min kai wallahi malam. Saboda in mai hudun shi cizo ne ya kamata a ce mabiyan su akwai hankali a gare su malam. Gaskiya ne ba gaskiya. Wata story shida wata story ke ga kaga kwallo ka bata iya dauka malam yan dauka ba da na rashin yin karatu da sai na shi wannan wani malami a nan gane wanda mai bada alkisa na irin ta ta wannan hidir da suke nuna cewa a ayi wannan malami wani ne ya zo suna nuna shi su sun yi annabawa waliyansu sai nake jin shi musan YouTube iya magana da da sa iya cewa waya ko an yi wani malami wanda yake da iya da karatu sai wani ya zo yake bin shi shi yake yake bin shi mutum bai yi karatu ba yanzu iya jin shi wai da ya faɗi wani hadisi da aka tambaye shi faɗi wani hadisi sai ce wannan hadisin ba manzo Allah bai kwaci shi kira aka kamo shi malam wai aka ce wai dan me yasa ya kare ta wannan malamin sai ce a manzo Allah ya kwaci mishi wai lokacin da ya magana shi malankin a bayan shi wai wai manzo Allah daga baya ce mishi wai ba shi ya hudu wannan hadisi ba. Malam. A wannan ba shi ya shi. Eh akwai cikin littafi. Akwai wani littafi. Wallahi malam ne. Sa'adatu Daraini na Imam Sha'arani ni ma na karanta. Haka yake a cikin littafi. Hakan haka suke. To hankali wanda ya iya ɗauka. Wai sai ce yanzu mu Adamu da ya bayyana, ko kuma su ina shi shi suna mai da mishi raddi wani ya mai da mishi raddi. Wai Adamu da ya bayyana a nan ya ce shi gausi ne ya ce bai karatu ba yake kawo misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma su aka samu wani wai a Najeriya ke mai da mishi raddi. Dan ko kun ce da ku ka san masu karatu kun san jahilin wanda za ku wadi da abin da ku wadi hankali ba iya dauka su dauka kurin haka nan. Allah ya wallahi wallahi ni ni malam ni lokacin ni na zauna ni na zauna a wani shehun wani babanmu da ya zauna shi ya tayi can noma ya tayi wannan kaf Black ya je can ya je noma gidan Ibrahim Yas. Almagaram. A cikin goma wani ba wani ba mu ya hudu mu wata da aka bata aljanna. Yanzu da suka bata da mai da dare ana. Ne Me akwai masu kira ne wa lokacin sallah yayi. Afuwan shek. To, salamu alaikum. Yawa. Salamu alaikum, malam. Ya salamu, ya salamu. Na kaɗe ka bukari salamu. Assalamu alaikum. Amma alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin kuwa ka yi kira faɗa zuko? Eh na yi kira amma cewa kai saurara saboda ba buɗe kira ba. To, ina jin ka. Ina wato ina malam ba tana da kai sosai da sosai. To, Yawa ni ne Musulawu. Na ni ne uh, Musulawu da Kano na taɓa kira na bada waɗannan shahararrun guda biyu ne. Hmm. Ya nuna ma wuri yanzu in matuƙa yana ganin amfanin wannan karatun da ke sosai da sosai. Hmm. Saboda ni kan ana yawan cin karo abubuwa waɗanda suke gaskiya dole ya kamata a yi magana a kai. Saboda idan wani ya rubuta da su wani ya rubuta da su. da ba ana fito ana warwarewa ana yin bayani mutane suna fahimta ana ganewa ba to sai zama mutane da yawa sun rika cikin irin wannan al'amari gaskiya ne ah, kuma akwai wasu bidiyoyi ma guda biyu da zai da ci karo da su abin ya bani mamaki na ma turo maka su da son samu kuma da za a yi min bidiyon su sai a yi min dan karin bayani zan duba insha Allah zan duba kuma in ka ga waɗansu ma ka turo ai wa al'umma bayani wannan shi ne guda biyu guda biyu guda biyu ne guda biyu ne na turo a duba mun su da Allah dan yi mutane bayani gaba da to shi ke ba matsala in insha Allah to kaga dan uwa haka ne wanda yake yi saboda Allah kaga da yana ba da shawara a daina zuwa ana bayanin nan amma ya ga amfanin abu assalamu alaikum malam Mustapha Wa alaikum salam malam barka da ina ne? Yawwa ina wuni malam Mustapha muna ji. Lafiya an yi da lafiya ya aiki kar malam mun gode wa muna jin karatu. Alhamdulillah malam Mustapha. Kai wala Allah ya saka muku da alkhairi gaskiya hakan ya yi mutanen na haife musu hulana mai zafi wanda za ta rikita su. Allah ya shirye su Allah ya sa su gane. Ka ji dan gidan shi Sani wai bai iya larabci ba. har ƙarya wai yake yi wai yayi magana sai ya ƙarya sai ya ce wai yana cikin wani uzuri <laughs> wai saboda kada a shi iyawarsa to amma suke mutuwa suke zaɓin mutane to wallahi ta lamara wani lokaci mutane na ina bin su har mamaki nake wai da bakin su za su ringa zaro maganganun da za su ringa caddaba a cikin suka amma ba sa ganewa eh abin da ya sa kuma na a yanzu nake sa bidiyon in ni na karanto cikin littafi ba za su yadda ba. A ba za su yadda ba, san ba za su yadda ba kam. To, amma da aka ji koza ya faɗi kaga ai, <laughs> ko. Aji, aji, aji koza na bibiyar san na gani wasu maganganun ni ina ganin wai wani zubin baya sanin yana yake ta farko da wasu maganganun ko yaya aka yi ko kuma sani. <laughs> A wala yana sani. ai da ke kasan idan mutum ba shi da masu nutsuwa da saiti da hankali da fahimta a kusa da shi to shi yana ganin yadda na gabansa suke haka kowa ma yake Allah dai Allah dai ya shirye mutanen nan dai kawai. Amin amin Allah ya saka da alkhairi ga wani yana kira. Ya Allah mu. Mala na gode yawa Allah ya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, Sheikh da wa muke magana? Kana magana da Isa daga kasan Chadi. To Malam Isa daga Chadi. Barka da zuwa. Eh, muna muku fata, muna muku fata khairi. Yawwa, Malam Isa kenan dan kusa da jami'a mu kenan. Jami'atul Malik Faisal. Malam Kano kenan. ya karatu a wallahi alhamdulillah ya masha Allah muna sauraron gaskiya muna karuwa sosai to alhamdulillah eh yanzu ma na hau kawai na ga fara tambayoyi eh, gaskiya ne ai eh, ne karatun tambaya kawai ake sosai sosai masha Allah Allah ya kara muku karfin gwiwa amin amin muna saurara ba yau ba muna bakikar godiya da fatan alkhairi amin gaishe da in chati ga wani yana kira assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am sheik da wa muke magana Awa kuna magana da Jamilu daga Libya Travelers. To Malam Jamilu daga Libya barka da zuwa. Malam Jamilu. Malam yana ina muka fata da kai. Ni ma ina ma fata da kai Malam Jamilu. Masha Allah karatu ya yi. Amma na yi ai mu duka masu saurare ba ma mamakin dan dan shehu ya yi karya ya yi da iya larabci ba. Ma ni duka abin da ya yawan mamaki malam. Eh. Wai har ɗalibai kuma gare shi ma. Wai ya ɗebo malai ya ɗebo ɗalibansa ba za shi aikin haji. kuma bai iya larabci ba wannan shi ne abun mamaki ana magana ana tufka ana warwara Allah ya sa mu dace Alalamin, amin ya rabbi alamin. Da wannan yana muku fata alkhairi Allah sa dashi lafiya. Amin. Karatun da Amin amin mun gode ga wani yana kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da muke magana. Jamil Sada daga Jidda. Malam Jamil barka da zuwa daga Jidda Malam Jamil. Muna jin ka Malam Jamil. Barka da Malam Alayi. Muna yi ba kwarai da gaske muna jin jira muna muku fata da kai. Amin amin amin amin mun gode. Ba da suke karatu daga farko ba shi sa babban da jin shi bayan zan kira da muku fata da kai. To Allah ya saka da alkhairi Malam Jamil mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu Wa alaikum salam wa rahmatullahi. salam. Ya gida shek. Barka Ya gida ya wurin naku. Akwai ayyar lafiya. Alhamdulillah ya ɗawainiya. Wallahi alhamdulillah. To sannu da kokari mara alkanawa insha Allah. Hmm. ka san mutanen nan mara alkanawi karya kamar wani abu na cikin addinin suna yake. Ah, a kamar cikin suna yi karya dan ko shekaran jiya na ji bisa shayin sarki zaki wanda aka ce ya malami wancan na na maiduguri ya halarci kur'ani tun bai kai dan shekara goma ba kaga wasu abubuwa na duk ba gaskiya ba ce shek wallahi eh da mu ma ba wannan zancen ma idan maimaita shi anan ma Allah shi ne to da ma ba duk magana za a yi sai ai karya duk magana za a yi sai karya shi ga abubuwan nan da ba su nan wani to magoya ma ai dole a dai musu karya Allah dai ya yi mun jagora kuma Allah sa jama'a su gane amin amin wannan ne fatan mu wannan ne fatan mu magana biyu uku sai karya magana biyu uku sai an za karya jiki Allah shi ne Allah ya sa su gane Amin amin amin kuma sannan ku kokari ku fara kokari duka ta fara kai duka da wurin kuya a kai da hana bi da akwai sai a yi ga hili. <laughs> Suna bi da su kuya na dama suna ta su, kuya sai su kare zuwa ga hili. Hmm. Allah ne ya ba ku na Allah ya ba duka hada su. Amin amin Allah ya sanka. Wani yana kyautu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam barka dai dan uwa da muke magana. Wannan ba tashi ba dai ko. Eh ban tashi ba, ban tashi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai ni na gajiya. Alhamdulillah. Yawa kana magana kana magana da Abdurrahman Kasim daga nan Katsina. To Mala Abdurrahman Kasim ko? Daga nan Katsina. Na'am. Eh. Na'am. Yawa mala dama bukukuwa muka yi mai dindina saboda muna jin daɗin abubuwan da ke faruwa mutane muna ganewa sosai Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya taimaka da ku su malam Ahmed da malam Musa ya su asar da abubuwan da muke Allah ya saka muku da alkhairi saboda mutanen nan mun lura gaskiya malam babu gaskiya cikin lamarin da abin da za su yi zan sanya shi. <laughs> Allah ya shirye su jiyar da tare malam da aka yi wani shiri shafin sarki. Assalamu alaikum. Wallahi abin ya bata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Sheikh ina ina ganin da mun bar can wani shafi. Eh. Eh abun da ba. Abin da ke faruwa mala ai abun da ya kunsa tunda kamar kai ko kai za a yi magana kauran. Za a yi magana malam Musa auren. Kaga mu dole nan wurin za mu zo mu yi magana mu eh, da ɓacin ran. ke faruwa kana ji? Yana jin kamala. Ai idan mutum yana so ya. Yana jin kamala. In mutum yana so ya yi zancen mu ko ya yi mana raji ai ya san inda zai same. Eh. Wa mutum ne ya shiga ɗakin eh, ba. gaskiya ne haka ne. Wa. Wa shi mutum ne ya shiga ɗakin mamansa. sai yake tsokano na waje na gane to ai kaga akwai alamar tsoro kaga kamata ya gudu saboda idan an biyo shi ɗakin maman nasa ai maman nasa za ta kare shi eh, kun magani. ba yawon yawon haka ne kuma kuma kamar magana kaɗan haka aka yi saboda mamar tashi ita ta rika kare shi wallahi mamar tashi ta rika kare shi mala Allah ubangiji ya saka kan muku da Amin amin. Allah ya tabbatar da alkhairi mun gode Allah ya muku sakamako da gidan aljanna. Amin amin amin mun gode shi yasa duk wanda yake so ya ga mu ya san inda zai same mu. Allah ya san inda zai same mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina magana da Sani Ibrahim daga Sandiriya. Sani Ibrahim ko. Alhamdulillah Malam Sani Ibrahim daga ƙasar Libya muna jin ka. Ya ya kokari ya karatu. Alhamdulillah Malam Sani Ibrahim, alhamdulillah. Allah ya saka muku da alkhairi da wannan gudunmuwa da kurbadawa. Amin Allah ya karɓa mu Allah ya sa mu da shi. Wannan da abin da ya yi ai ba abin mamaki. Hmm. Inda Hausa suka ce motsarta daga rusa wanda ya yi magana a kan cewa an ba shi mukami na na hukunci akan abin da ba ba a halinsa ba da hmm. Allah ya ba shi a hannun magana ya ta ya da shi ya ya mata wata ai ga ya yi daidai yadda abin da uba ya yi shi da ya yi Allah ya shirye su gaba ɗaya su. Amin, amin, sai dai wasu kwatan shirya Allah ya su su kuma wani Allah ya gane da su gaskiya. Amma kuma wani a daidai wannan lokacin kuma sai dai su gaskiya mabiya sai dai sun yi karatu shi ne zai gaya musu gaskiya. Gaskiya ne wannan shi. Amin, amin. Insha Allah. Amin, amin, mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da muke magana shi. Ka magana da Abubakar daga Libya. To Malam Abubakar muna jin ka. Malam fata alkhairi malam alkhairi. To ni ma ina ma fata alkhairi malam Abubakar. Libya. Allah saka alaikum. Amin amin amin. Lalle muna sagare kuma wallahi ana fa'inta. dan malam muna tare da wani ma shi na kwana Allah shi na malikin bugun gaba eh wallahi ana tare shi na kwana Allah shi na bugun gaba shi na Allah Allah shi ta bugun gaba shi na kwana <laughs> to Allah ya tsamu lafiya Amin amin sha. Allah kuma da magarbata har da kalle shi kada ma da kai shi ko shi shi na zuwa ta ranga din ta bauta mu kai kullun da magarbata muyi muyi warwata shi ya ja eh ku ku yi masa addu'a ku ne masa wa'azi a hankali kuma ku kyautata masa zamantakewa da mu'amala. sannan ku ringa ɗan kunna karatu yana ji ko ƙaƙa insha Allah. A yana ji insha Allah yana ji ah. insha Allah Kina na saka Ba matsala insha Allah Allah ya samu dace. Allah ya shirye shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, dan wadawa muke magana. Ah, malam kana magana da abdulbari adamu daga nan jihar katsina malam abdulbari na ga kana cewa kaso so kai kira amma ka ji sallah ko eh wallahi na da yawa ina kallon ka ai na'am ina ji malam Allah ya da kai Salamu alaikum. Wa alaikum salam ana jin ka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ana jin ka. Na'am? Ya buga mana. To ana ana yi. Mala Allah ya saka da kai. Amin amin. Amin. na farko yana mika sabon ta'aziya. na rashin farko mu malam ya ruza gare ka da madaukakin uwa gaba daya amin amin amin Allah ya ji Allah ya gafarta masa don ka mu hazo Allah ya sa mu shiga da imani amin amin amin ne biyu kuma wato malam Eh, gaskiya ina koga magana shi ina ga hanyar ma da yana cikin haicin shi fahimtar ka kenan eh, eh haka ka fahimta dama haka eh gaskiya saboda ai malam akwai kauri kai a cikin babban wani kuma yana karya kuma gashi kuma an fito ana fadi <laughs> don gaskiya wannan zai zai jefa shakku ga sauran labaran karamomin da suke bada yanzu shi wannan zai iya fitowa kuma ya gaya ma albatarsa cewa ga wata karama Allah ya yi ma wani gaskiya wannan yana kai a gaskiya ne gaskiya ne kuma kaga ba gurin da za a ce ƙarya ta halatta wani ƙarya a wajen cewa ne ba gurin da za a ce ƙarya ta halatta ba ne ko a ce tilas ne sai ya yi ƙaryar yawwa eh dan mutum ya gane ka gaza to sai me gaskiya to kan malam ina ga wannan dai wani Allah ne kawai dai ya maci bakin su <laughs> gaskiya wannan saboda shi kan shi mutum in ka diba za ka shi da sai dai kawai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari ah, ina sharafi na ina eh to gaskiya dai haka ne tabbata eh, gaskiya ina ta eh, ina da shi da hmm. to Allah shi saka amin amin amin السلام alaikum. ‘Yan waku ya haƙuri, akwai alaji na ga kiran kiranka, lazima ka bugo, insha Allah alaji zan kirawo ka. Zan kirawo alaji. Ku ya haƙuri, akwai wani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ba Na'am Mun gode sakatani yana da kira ba. Mun kai lasar. Shikenan ban samu na mun da kira ba. Allah Amma ashe malam Musa ya bari mun gane kamar shi Sharifin bai jin Larabaci. Eh kuma ɗan gidan Shehu Tijjani ne ɗansa na cikin sa ba. Iko Allah, iko Allah, to ko Allah <laughs> mun Ije rara a ci gaba a ci gaba a ci gaba. Allah ya jire su gaskiya ne ba ɗan gidan ce wuce ya ne da cikin sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muna ji dan wala muke magana. barka da yau kana magana da adam dan bauchi ga kutus kuma yobe state ok malam adamu dan bauchi muna jin ka uh, malam ina muku fatan alkhairi da karatuka da ake gabatarwa da kai da babban malamin mu malam musa asadu sunna da mala ahmad mahmud da dai sauran dukkanin malamai ina muku fata alkhairi to mu ma ne ma fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi da fatan kuma wannan yanayi da aka samu na dama da kusan a baya malaman sunna ba su samu irin wannan damar na baje kolin suna kamar irin wanda kuka samu ba da fatan zan yi amfani da shi hmm. ga baki ɗaya mu yadda ya kamata da fatan Allah ya taimake ku Allah ya kare ku daga sharrin dukkanin masharanta kuma Allah ya ɗaukaka sunna kan bida Allah ya taimaki addinin musulunci a kan kafirci Wannan shi ne shine gudunmuwar da nake son ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am a shakka kanawi da fatan ku yana lafiya kuma kana tun gashi lafiya lafiya kuma da lamarin ina ta kira da hankali na an yi da kuroshe da ina ganin an yi an na dan karatu da yin haka sai da kuma ni ku gina na ce ne a yaya laifi ai babu wani babu wani kira ko da sai yi kuma muna mula godiya da wani ta shi da fulani. na'am na ce muna ala goda da mun kuɗi duka zo har tsari wannan ruwayi guda saba'in Allah ruwan sa alkhairi da ke cikin wannan karatu Allah ruwan tsara mana cikin ranar insha Allah amin amin amin amin Allah ya saka da alkhairi Allah ma yana wani ƙara muku kuzari Allah ruwan ya taimake ku shiga, ƙara muku basira shi ƙara muku imani amin Allah ya mana haka Allah ya mana haka amin sun ma Allah muku fata alkhairi insha Allah amin amin na gode Allah ya saka akwai waɗanda suke kira yi haƙuri Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya barka da an lafiya. Alhamdulillah, ya kokari ya aikin lada. Alhamdulillah, sai dai ya hajj, abin da ya sa damar na baka, ah. daga baya na ga eh. kayan ka tun saboda ina so in je na yi alwala. To, na baka ka rike mun eh. shirin har na je na dawo za ka yi ta bayani. E, to, zan rike, zan rike. Eh to, yanzu ni zan tashi don haka ko da ka je an yi shiru. kila ko a bayanin da kake kaji an yi shiru to ba na nan ne na tafi alwala to shi kenan yawwa na to eh ana jin ka ana ji eh to salamu alaikum dan tsawa dan abin da yasa abin da yasa nake son ba da nawa gudunmuwa don ga kaman ba abin mamaki ina ce a ah, ɗan shehu ya zo ya yi irin na baban shi Goga baban ma ya yi karya saba'in wannan ma bai ji kunyan yin wayan nan ba. To in shi ma ya zo ya yi ɗaya ne ai ba komai. Kuma kokarin da ɗan yake yi shi ne na me game da maganan koda. In ka duba wai shi ɗan bai son wa'inda za su ji kaman baya jin larabci in suka zarge shi ko suka sa wani abu cikin ransu to ba za su samu ba za su rabota ba shi kuma bai son wani abu ya same su na game da ba za su samu wannan rabo ba ko kuma eh, wannan martaban su zai shafe su to shi ne ya sa ya sa musu wannan magana ba in ka duba game da shi zancen shi shehun kenan yasa wannan duk ba abin mamaki ba ne dan shehu ya zo baya jin larabci na in malamai na karatu in malam musa na karatu wane ne na karatu shi su zo su ce baya jin larabci baya jin larabci to kuma littattafan da baban shi ya zana to yanzu sai ya yi zai iya fahimci wayannan littattafan sannan kuma da larabcin aka tsara kuma nan ake magana da wayannan littattafan in an yi larabcin su ce ba gane ba to tun da ba gane ba ga dan shehu ma bai gane larabci to yayi zai iya karanta littattafan baban shi to kaga maganan ga akwai akwai tuka da walwala in ka gane yasa in ka duba maganganun su kullum yana yana cin karo da da juna ne to shi yasa in ka in ka dobe abin nan kuma bidiyon tun ka gane abin da ke tafiya ne gazawan su ya riga ya fito ba su da yadda za su yi shi yasa kullum suke irin wayannan ababa ba ba ina ga abubuwan da nan ke ke ba su labari kai kenan ko kuma suke yi musu kake ganin kaman ba su su yi wani magana bayan wannan kuma in kuka duba kaman yanzu duk kokarin su ne yadda za a yi wayannan a ciro irin wayannan maganganun don maganganun yana kara tona musu asiri ne ya bar su dukkan su yanzu in suka zo za su yi magana suna taka tsantsan cikin maganganu domin saboda in suka je wurin nuna karaman shehu shi a gagazawansu in sun je wurin nuna karaman shehu shi a gaga kararen da suke yi to kaga shi yasa an ka duba yanzu maganganun ya riga ya musu zafi kuma su wayanda ake kokarin su zo su su zo su kare abubuwan sun kasa in ka duba to yanzu malaman sun ga abin na yi musu zafi sosai to su bari su fito su zo su su kare kuma sun zo wurin karewan kuma su kuma sai a ga gazawansu ya riga ya bayyana in za ku duba gashi kwanakin nan ku duba irin irin irin artabun da ake yi yanzu ga babban malamin ya zo ya ce wai a kamo mai malam mota da gaggawa shi zai zo ya yi marabara da shi ya zo kuma yanzu yana kafa sharuɗan da zai zo ya yi ga yake so a yi makabala da shi to kaga wannan ba son suke son su yi wannan aiki ba na na ga malam ya bullo kuwa eh ona bullo amma karasa ya muna jin ka karasa eh abinda nake cewa ne na ce to kaga da abin ya yi musu zafi yanzu ga babban malamin ya fito da ya fito kuma an ka an samu karatu kuma an ka an samu makabara gashi yana neman hanyar zullewa yanzu a kawo wannan doka a zuwa sa a kawo wannan a zuwa sa a kawo wannan a zuwa sa to kaga duk wani hanya hanya ne yadda zai iya guje ma wannan zaman da ake son ai gaskiya ne domin saboda in ya yadda aka zamna da shi in an ballo mai ruwa to kaga sauran ba su da inda za su sa kansu kenan shi yasa bara bari a tare shi shi ba zai yi ba ya so su su fito su samu fili su ta nasu irin wayannan barazanan da suke yi kaga irin da abin da suke yi kenan Allah shirye su Allah shirye su Allah ya saka ah. amin amin amin Allah ya saka da kyau za mu yi magana baya insha Allah. Ok, to ba matsala insha Allah. Wani yana kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan uwa kai ne na ƙarshe. To, alkanami kana magana da Mustapha Idris ne daga Maiduguri. To, Malam Mustapha Idris daga Maiduguri muna jin ka Malam Mustapha Idris. Yawa, a ah, malami karatu ya ya gabata gaskiya maganganun da ake kawowa na Maganar da kuma shi malam Musa gabatar wanda ya yi jiya na batun shi Dr. Shete Malam mu a Maiduguri muke yau sama da shekara talatin zuwa arba'in ina Maiduguri kusan tare da shi muka da jami'a ba abun da zai iya cika baki ne hatta a Maiduguri ma ba iya fita yake ba balle a ce wai za a fita da ke social media ko wani eh, haka kar shi ma ne bata lokacinsa haka ma ya riga ya isa kuma harkoki guda goma da ma da yake zai yi a kan shi wallahi ko ɗaya da aka gabatar jiya isha fm ɗin ma ya riga ya wadatar wanda shi har wannan malamin da yake magana jiyan nan eh, malam kaki su yake cewa wallahi kai aka haɗa ƙarshe ya isa balle a ce malam malam karatun da kai nan da ka kawo nuka nuka guda hudu wanda ya ma ya yi ha'inci a cikin da kai ibnu taymiya da ibnu rajab din nan wannan kawai ma ya riga ya riga an daga shi tsara ko ya riga dai sabi da haka mal Allah muku albarka mu wallahi ko za ta mukabala ta yi Allah saka da alheri Allah bar zumunci Mustafa ibn daga Maiduguri masha Allah to Allah ya saka da alheri malam kuma gaskiya ne ga mai hankali kenan wallahi to akwai masu kira akwai wayanda suka kirawo na haka kudin hakuri da yake muna da bambancin lokacin sallah da kuke nan shi yasa mu yanzu lokacin sallar na yayi da ka a yanzu zan tsaya anan nan wannan shine halka ta ta ashirin da biyu halka ta ashirin da biyu halka ta ashirin da biyu wanda kuma shine ƙarshen ƙarerai saba'in halka guda ɗaya ɗaya zuwa ashirin da biyu shine muka yi wannan zaman na wannan littafin muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka cikin wannan halƙoƙin da muka yi ashirin da biyu Allah isa ya zamanto sanadiyar shirya ga waɗansu Allah mu kuma ya sa min yi don Allah Allah ya cire rabon shaidan Allah ya karɓa mana ba don mu ba Allah ya sa abin ya amfane mu gobe alkiyama masu bibiya su ma Allah ka ba su ladan sauraro Allah ka azurta su da aiki da abin da suka saurara Allah ka sanya sauraron ya zama to sauraro na alkhairi gobe alkiyama Allah ka sa mu cikin waɗanda suke gudanar da bauta bisa yardarka da ikhlasi ba dan a wani ba ko dan a bakanta wa wani ko dan neman suna Allah ka sa mi dan kai Allah ka sa mi dan kai Allah ka sa mi dan kai Allah ka tallafa mana ka karɓi dukkanin ayyukanmu kuma wa'annan karatuttuka da ake wallahi muna yi ne don a ganar da al'umma babu ruwanmu da wani alaƙa tsakanin mu da kai wani abu da zai baka mamaki akwai wani ɗan uwa ɗan ɗariƙa da ya kira shekaran jiya akwai wani wanda ya kira ya ce na ce wa 'yan ɗariƙa jahilai da na tambaye shi ai har prob ya ce har prob na ce ban taɓa cewa da prob jahili ba na ce ban taɓa ba tun da nake haka akwai waɗanda nake ambata ta hanyar girmamawa saboda suna da girma akwai waɗanda suke shewunai ne ni na sani akwai waɗanda dattijai ne ko a ce ba don ko sa ci daraja na wannan girman nasu da suke shi shekaru ba na zagi, kowa ba na cin mutuncin kowa ba na rashin tarbiyya wanda daga ƙarshe da na ji ya ce ai umumi ne har na ce to in ƙarya ne Allah ya tsine mu in kuma da gaske ne kaza kaza kaza to daga ƙarshe bayan na tashi ya yi kira mun jima muna hira da shi ya tattambe ni abubuwa da yawa na ce masa ni ma na yi ɗariƙa kafin mu gama kuma ya yarda ni ma na yi ɗariƙa kuma na gaya masa waɗansu manya ne a cikin ɗariƙar waɗanda su ne malamai na ya ji kuma to amma na gaya masa irin yadda nake cikin famili ina da kaza da kaza ya ce wai salbu na samu <laughs> wai wallahi salbu na samu saboda akwai waɗansu zantuka da suka gudana haka idan muna tattaunawa yakan ji waɗansu abiyat na cikin da ta 'yan ɗariƙar kuma kaza kaza ya ce wai salbu na samu yana addu'a Allah ya dada ni gida kaza kaza amma ya yi mun wani wa'ansu tambayoyi ce me yasa ni da nake faɗi kuma gashi inda nake da inda ne karatu da inda kaza kaza amma yaya nake ya kaddari sannan kuma na faɗi ina kyauta zato ina kyautata zato ga musamman iyaye waɗanda suka su, kuma ɗariƙa suka yi kaza kaza kaza amma yaya kuma nake yaƙar abin da suke na yi masa bayani Ke wallahi kaga abin nan da suka yi wallahi bid'a ne a wajena kuma bata ne a wajena amma su kuma fa a karatu na ba ni da hakki in ce su kuma yan kaza ne sun yi kaza ba a ina kyautata musu ma zato ne masa bayani akwai bambanci da cewa abu kaza kaza ne wanda kuma yake abu kaza din shi kaza ne mun fahimci juna da shi sosai kada wani ya ce ai yana yakar ɗari ai makiyin kaza ne ai kaza ka a fahimta ta nake faɗi kuma kai ma ka fito ka faɗi hakan baya hana cewa in muka haɗu da kai a gefe in kyautata ma mu'amala kuma kyautata ma mu'amalar baya hana in zo ne kaca da hanyar da kake kai sa mu kula da kyau na haka wayannan karatuttuka da na yi kada wani ya ɗauka cin mutunci ne ko kaza ne ko ya nake a'a dole in yaki abin da ya saba addini kuma hakan bai bani kofar in na haɗu da wani mutukar banga cewa a'a abu kaza ne ya fito da shi kafirci karra kuma an tsaye masa da wujja yake yi kaza ya nuna ya fahimta yake ya bari ya yi kaza Wannan shi ma zan canja ma'amala ne gare shi zan masa ma'amala ta musulmai ko kuma ne shiru game da lamarinsu ba zan ce ranar alkiyama ba kaza don ban san akan me zai cika ba na gobe sa akan me zai cika wannan shi ne. haka wayannan harkoki guda ashirin da biyu da muka yi cikin wannan littafin ƙarerai da shehu tijjani aka rawaito wanda duk gaba ɗaya ƙarerai ne ga Allah ga manzansa kuma har muka yi muka gama yanzu kan gaskiya babu wani ƙarya ɗaya da wani ɗan ɗariƙa ya fito ya kare babu sai dai kuma na san ke da in mun gama akwai masu zuwa kuma su surutai a gefe wannan yana nuna ƙarya kuke kuma abin da za ku ba da amsa gabana za ku yi ku ba da amsa in addinin gaskiya kuke mutukar zan yi magana kana da dama ka yi raddi a gefe in ka isa ka jahilai kake tara kake cewa ka kare kake cewa ka yi raddi amma raddin ba ni kake uwa kuma gani a zaune na sa nan ba ka yi kira mana in ka isa wani abun hujja ne a wajenka a wajen jahilan da kake gaya ba amma in ka zo gabana ba hujja ba ne a gabana kuma ba ba hujja ne a na. shi yasa wannan da abin da muka yi Allah ka sa ni dan Allah Allah ka amfana da al'umma da shi insha Allah yanzu zan sauka kuma akwai karatu na Malam Ahmad dan Juma an zina zinatul fata na jawahirul ma'ani insha Allah kuma a goban zan duba ta yana da halka da zan yi akan shatima al-miskin wallahi baya fahimta wallahi in ya karanta ba fahimta yake shi yasa duk matsalar mu da shi ko abin yake haddacewa aka amma in aka zube baya fahimta kuma zan nuna inda bai fahimta ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum